Masu sauraro Assalamu alaikum kuna tare da Nura ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin mu zagaye duniya wanda ya saba waiwaye gami da zabar wasu daga cikin muhimman labarin lamurin da suka wakana a makon da ya gabata domin bitar su. Daga cikin muhimman batutuwan da muka waiwaya a wannan makon akwai matakin da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaron da ke tsakaninta da ƙasar Amurka. A Najeriya kuwa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ce ta kawo ƙarshen binciken da take gudanarwa kan zargin da ake wa rundunar sojin ƙasar. dangane da tilastawa mata akalla dubu goma zubar da juna biyun da suka samu bisa tilas daga mayakan boko haram. Shirin zai leka Senegal inda a wannan lahadi al'ummar kasar ke kada kuri'a a zaben shugaban kasa A gabas ta tsakiya kuwa, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ne ya sake komawa yankin a karo na biyar domin lalubo bakin zaren yadda za a kulla yarjejeniyar tsagaita wutar yakin Isra'ila da Hamas da ke ragargaza zirin Gaza. a farkon makon nan da ya kare aka wayi garin ranar litinin da ta gabata da sanarwar matakin da sojojin da ke mulkin jamhuriyar nijar suka ɗauka a ranar waccan lahadi inda suka katse yarjejeniyar tsaro tsakaninsu da amurka sojojin na nijar sun buƙaci mahukuntan washington da su gaggauta janye dakarunsu sama da dubu ɗaya sanarwar da mai magana da yawon majalisar mulkin sojin ya karanta ta ce dakarun na amurka na zaune a nijar ne ba a bisa ka'ida ba kamar yadda za a ji cikin rahoton abdulkarim ibrahim shikal a cewar colonel major ahmadu abdulrahman yarjejeniyar na tilastawa nijar biyan makudan kudaden haraji don daukar ɗawainiyar zirga-zirgar jiragen amurka duk da cewa nijar ba ta da masaniya game da abin da amurkawan ke yi a cikin kasar La présence américaine sur le Kasancewar sojin Amurka a Nijar abu ne da san baya kan ka'ida, domin kuwa ba wata yarjejeniya illa kawai wata wasiƙa da Amurkan ta rubuta a matsayin sanarwa tare da tilasta jibge dakarunta a cikin ƙasar. Idan aka dubi wannan yarjejeniya za a fahimci cewa tun daga farko an tsara ne da rashin adalci, sannan ba inda aka yi la'akari da bukatun al'ummarmu. Wannan sanarwa dai ta biyo bayan ziyarar kwanaki uku da wata tawagar jami'an Amurka ta kai a Yamai, inda Ahmadu Abdulrahman ke cewa Amurkan ce ta tilasta wannan ziyara ba tare da lamun cewar kasar Nijar ba. Yayin da ya yi watsi da zargin da Washington ke yi cewa mahukuntan kasar sun kulla yarjejeniyoyi da rasha da kuma iran a asirci. gwamnatin niger ta yi mamaki matuka a game da yadda ake kokarin hana kasar yin hulɗa da kasashen da take bukata a daidai lokacin da amurka ta yanke shawarar kawo ƙarshen duk wata alaƙa da ke tsakaninta da niger niger ta yi allah wadai a game da barazanar ɗaukar fansa da amurka ke yi mana kuma hakan ba abin da zai haifar face lalata abin da ya rage na alaƙar da ke tsakaninmu nos relations séculaires. Alakar da ke tsakanin niger da kasashen Rasha da Iran ba inda suka saba wa dokokin kasa da kasa. To amma zirga-zirgar da Amurkan ke yi da jiragenta a cikin niger sun yi suka saba wa ka'ida a cewar Ahmadu Abdulrahman. To a Chad kuwa hasarar ɗumbin rayuka aka samu a cikin makon da ya ƙare inda rayukan mutane 42 suka salwanta a wani rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a gabashin ƙasar Zainab Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Chadi ba ta bayyana sunayen ainihin ƙabilun da suka tsunduma a rikicin ba. Kazalaka mahukuntan ba su fayyace tsawon lokacin da aka ɗauka ana wannan takun saƙa ba. Sai dai wasu majiyoyi sun bayyana cewa ƙabilun yankin biyu da suka kunshi mafiya rinjaye a harkokin noma da kuma masu kiwo a gabashin ƙasar ta Chadi sun shafa tsawon lokaci suna tafka rikicin game da wasu filaye bayan da kowane ɓangare ke ikirarin mallakarsa lamarin da a lokuta da dama ke kaiwa ga rikici tare da haddasa asarar rayuka sanarwar da ma'aikatar tsaron ta cadi ta fitar ta ce yanzu haka an kame mutane 175 daga dukkanin bangarorin da suka shiga rikicin a ƙauyen tilagwai na lardin odai ƙauyen da rikicin ya kai ga ƙonewarsa kurmus bayan da mayaka masu rike da makamai suka rika cinna wuta kakakin ma'aikatar tsaron ta chadi muhammad sharfaddin magwai ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa yanzu haka hankula sun kwanta a yankin kuma ana tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu don samar da maslaha To daga Chadi sai Mali inda mahukuntan kasar ke fuskantar kwararar dubun dubatar 'yan gudun hijira daga Burkina Faso waɗanda matsalar tsaron hararen ta'addanci ke tilastawa barin yankunansu matsalar da alkalima suka nuna cewar ta yi kamari ne tun daga watan Disambar shekarar bara kamar yadda za a ji a rahoton rikayya abba kabara a wata sanarwa da ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ta ce mutanen na kwarara cikin mali a sakamakon ayyukan ta'addanci da ke ci gaba da wargaza jama'a a burkina faso sanarwar ta kuma kara da cewa an ga karuwar mutanen da rikici ke tilastawa barin burkina faso zuwa mali a watan maris ɗin da muke ciki sai dai kuma mutanen na kwarara cikin mali daidai lokacin da ita ma take fama da ayyukan ta'addanci yayin da ake fargabar gwamnatin sojin kasar ba za ta iya kulawa da 'yan gudun hijira musamman ta fannin tsare rayukansu ba. Ƙididdiga ta nuna cewa akalla 'yan Burkina Faso 500 ne ke shiga Mali kowace rana cikin watanni uku da suka gabata kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar. Mata da ƙananan yara ne suka fi yawa cikin 'yan gudun hijirar kuma kawo yanzu mahukuntan Mali sun yi wa 'yan gudun hijirar Burkina Faso dubu ashirin da biyar rajista a hukumance. To a yayin da Mali ke fama da kurarar 'yan gudun hijira daga Burkina Faso saboda matsalar tsaro. A dai cikin makon da ya kare wata kungiya mai zaman kanta ta wallafa rahoton da ya bayyana cewa matsalar tsaron ta raba ƙananan yara kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da mahallansu a yankin sahel ƙungiyar mai zaman kanta ta ƙididdige adadin yaran da suka rasa matsugunansu a ƙasashen sahel uku bayan yin nazari kan alƙalaman da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya gwamnatocin ƙasashe da kuma ƙungiyar kula da ƙaura ta duniya iom suka fitar binciken ya nuna cewa adadin yaran da aka tilasta wa barin gidajensu ya karu daga 321 a shekarar 2019 zuwa miliyan 1,800 a halin yanzu. Rahoton kungiyar ya ci gaba da cewa miliyoyin yara na rayuwa ne a cikin mummunan yanayin da ba za a iya misalta shi ba sakamakon rasa gidajensu al'ummominsu da duk abubuwan da suka mallaka. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, yara suna wakiltar kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke gudun hijira a duniya, amma adadin nasu ya fi yawa ne a yammaci da kuma tsakiyar Afirka. kasashen burkina faso mali da kuma jamhuriyar nijar na fama da tashe-tashen hankula da juyin mulki da fatara da karancin abinci na tsawon shekaru a cewar rahoton kungiyar an gaishe da shamsiya haruna a yanzu kuma sai najeriya inda majalisar dokokin kasar ta amince da kudurin dokar baiwa ɗaliban manyan makarantun kasar tallafin bashi don biyan kudaden karatun nasu wani abu da ya ɗauki hankali kuma shine bayar da damar ɗaukar matakin ɗauri kan duk wanda ya ce zai yi gangancin yi wa gwamnati baran na bayye ga rahoton abdulkadir halarkiyawa Tun a watan Yunin 2023 ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya rattaba hannu kan dokar ba da lamuni marar ruwa ga ɗaliban manyan makarantun ƙasar, wadda aka rika samun kwangabakon baya. Da sai a jiya laraba ya zama doka bayan gudanar da wasu gyare-gyare a ƙunshin ƙudurin. yanzu haka dai duk ɗalibin da ya karɓi bashin ya gaza biya zai tsinci kansa a gidan yari to koya ɗaliban ƙasar suka ji da wannan batu ga sanata huzaifa usman mataimakin shugaban kungiyar ɗalibai ta najeriya nans saboda dole ne in ka biya bashi dole ka biya amma wurin biyan bashi dole dole ne dama akwai wasu ka'idoji na in baka biya ba ga abin da zai same ka amma to mun nema wa ɗalibai wa'adin shekara goma kafin wannan hukuncin ya hau kansu saboda yanayi na rashin aiki da ba a samu da wuri A gefe guda kuma masana harkokin ilimi a ƙasar na ganin wannan batu ba lalle ya kai ga gaci ba. La'akari da yadda a baya an sha yin makamantan shirye-shiryen amma daga ƙarshe wasu ne ke amfana da shi ba waɗanda suka cancanta ba. Dr. Kabiru Bello Dungurawa masanin harkokin ilimi ne a Najeriya kuma malami a Jami'ar Bayero ta Kano. ga abin da yake cewa. To da dama za su gama ga digiri din ga satifiket a hannu amma kuma za su kare ga gidan yari. To dole sai an samar da bigire na da za a yi striking a balance wurin su je hannun wanda ake so. Tun da farko an tsara fara aiwatar da shirin ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Amma sai fadar shugaban ƙasa ta sanar da ɗage batun har sai ta kammala wasu gyare-gyare. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, Lagos, RFI. To a Najeriya cikin makon da ya gabata hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta kawo ƙarshen binciken da take gudanarwa kan zargin da take yi wa rundunar sojin ƙasar dangane da tilastawa mata aƙalla dubu goma zubar da juna biyun da suka samu daga mayakan Boko Haram waɗanda ko dai suka ci zarafinsu ta hanyar fyaɗe ko kuma ta hanyar auren tilas. Ismail Karatu Abdullahi ne kawo mana ƙarin bayani. A watan Fabrairun 2023 ne gwamnatin Najeriya ta umarci hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar da ta kafa kwamitin bincike da zai saurari zarge-zargen take haƙƙin bil'adama da ake zargin dakarun sojin Najeriya masu yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Kuma tun a lokacin kwamitin ya fara sauraron zarge-zargen a Abuja da jihar Borno kamar yadda aka umarta. A cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta ce sai a jiya talata ne wannan kwamiti ya kammala bincike. To sai dai bata bayyana lokacin da za ta fitar da sakamakon binciken ba. A watan Disamban 2022 ne kamfanin dallancin labarun Reuters ya fitar da rahoton gwamman shaidun gani da ido tare da takardun da ke alakanta sojojin da tilastawa mata kusan dubu goma zubar da ciki waɗanda akasarin su 'yan Boko Haram ne suka yi garkuwa tare da yi musu fyaɗe zargin da tun a lokacin da aka fitar rundar sojin ƙasar ta ce ba za ta gudanar da bincike ba saboda bai da tushe balle makama. To yanzu kuma shirin zai tsallaka Senegal inda al'ummar kasar ke tunkarar zaben shugabancin kasar a wannan Lahadi. Babban zaben kasar ya zo ne bayan rikicin siyasar da ya auku wanda kuma ya gaza yin mummunan tasiri kanta duk da jan hankalin duniya da lamarin yayi. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na Michael Kudisin. A ranar Lahadi 24 ga watan Maris ne za a gudanar da wannan babban zaɓe a ƙasar Senegal kuma shugaba Macky Sall baya cikin 'yan takara da za su fafata lamarin da ya sa ya kasance karin farko a tarihin ƙasar da za a gudanar da zaɓe ba tare da shugaba mai ci a cikin 'yan takara ba. Wannan zaɓen na zuwa ne bayan da aka yi ta gutsiri tsoman siyasa a wannan ƙasa da ke yankin yammacin nahiyar Afirka wanda ya kai ga takawa fitaccen jagoran 'yan adawa Ahmadu Sanko Birki a game da aniyarsa ta neman shugabancin ƙasar aka kuma jefa shi kurkuku idanu sun koma kan senegal bayan da rikici ya tashi biyo bayan dage zaben da aka tsara za a yi a ranar 25 ga watan fabrairu amma kotun fasalta tsarin mulkin ƙasar ta yanke hukuncin yin fatali da matakin dage zaben sai dai a cikin wannan dambarwa da hayagaga 'yan takara sun ci gaba da yakin neman zaɓe lami lafiya ba tare da tashin hankali ba har zuwa wannan lokaci senegal na ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar afirka da ba a taɓa yin juyin mulki a cikinsu ba kuma ba ta da tarihin mulkin kama karya To a yayin da al'ummar kasar Senegal ke sararawa su kuwa na Sudan na ci gaba da fama da tasirin kazamin rikicin da ya kici ya cinyewa tsakanin sojojin kasar masu biyayya ga shugaba Abdul Fattah al-Burhan da kuma mabiyan tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo waɗanda suka yi tawaye wato rundunar RSF. A makon da ya gabata, ƙungiyoyin kare haƙƙin matan ƙasar ta Sudan suka nemi Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙaddamar da bincike. kan yadda bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar ke cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe ga rahoton shamsiya haruna kiyasin waɗanda suka tsira daga fyaɗe a sudan bayan rikicin afrilun 2023 gamayyar ƙungiyoyin sun ce ba su da yawa a ranar 19 ga watan maris ƙungiyoyin mata 68 da suka hada da ƙungiyar da ke fafutukar kare hakkin mata ta yammacin dafur da ƙungiyar 'yan jarida ta sudan suka gabatar da rahoton da ke cewa cin zarafin da ake yi wa mata a sudan yana wuce gona da iri ainon takardar ta bayyana yadda al'amuran kare hakkin bil'adama ke ƙara taɓarɓarewa a jihar aljazira tun bayan da aka karɓe ta a watan disambar 2023 rahoton ya kuma jaddada cewa ana ci gaba da yi wa mata fyaɗe musamman a yankunan da ke fama da rikici kamar khartoum da kuma darfur hakan ta sanya kungiyoyin suka buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta yi dukkan mai yiwuwa don ganin ta ceto halin da mata da 'yan mata ke ciki a sudan To a makon da ya gabata masu ruwa da tsaki kan sufurin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa suka koka kan yadda 'yan fashin teku na ƙasar Somaliya suka koma cin karansu ba babbaka bayan shafe shekaru akalla goma da samun sauƙin tashin hankalin da 'yan fashin ke haifarwa bayanai da wasu wakilan manyan kamfanonin jiragen ruwa guda biyar suka fitar sun nuna cewar 'yan fashin tekun na somaliya sun koma aikata ta'asar da suka saba inda suke amfani da karkatar da hankulan manyan kasashen duniya suka yi kan hare-haren makamai masu linzami da mayakan huti ke kaiwa jiragen ruwa a tekun maliya alkaliman baya-bayan nan dai sun nuna cewar sama da sau ashirin 'yan fashin tekun na somaliya ke yunkurin kwacewa ko kuma yin garkuwa da manyan jiragen ruwa lamarin da ya haddasa tashin farashin kuɗin ɗaukar hayar jami'an tsaron da ke baiwa jiragen kariya yayin da shi ma farashin kuɗin inshorar manyan jiragen ruwan ya yi tashin gauron zabi la'akari da karuwar fuskantar hatsarin biyan makudan kuɗaɗen fansa don karɓar duk wani jirgi da kuma ma'aikatansa da aka yi garkuwa da su. to yanzu kuma shirin zai tsallaka yankin gabas da tsakiya inda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake komawa karo na biyar don lalubo bakin zaren yadda za a kulla yarjejeniyar tsagaita wutar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza kamar yadda za a je cikin rahoton Azima Bashir Aminu. Anthony Blinken wanda wannan ne karo na biyar da yake kai ziyara gabas ta tsakiya tun bayan faro lugudan wutar Isra'ila kan al'ummar yankin Gaza da zuwa yanzu ya hallaka mutum dubu talatin da biyu tare da raba wasu fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da su bayanai sun ce bayan kammala tattaunawa da mahukuntan Saudiya zai kuma yada zango a masa Masar inda zai tattauna da wasu jagororin yankin na Falasɗina a birnin Alkahira. Ziyarar ta Blinken na zuwa ne a wani yanayi da yunwa ke ci gaba da kisan tarin kananan yara a yankin na Gaza ciki har da sabbin haihuwa a bangare guda Isra'ila ke zafafa hare-hare hatta a kan masallata inda cikin kasa da sa'o'i 24 ta halaka fiye da mutane 100 daga jiya zuwa yau. Duk da cewa batun samar da yarjejeniyar tsagaita wuta ya fi daukar hankali a tattaunawar ta yau amma wasu majiyoyi sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugabannin na Larabawa za kuma su gabatar wa Amurka wani kunshin kuduri da suke ganin zai kawo ƙarshen rikicin na tsawon shekaru tsakanin Isra'ila da Falastinu. A gabashin Turai kuwa shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya kafa tarihin da ba a ga irinsa ba cikin shekaru 200 bayan sake lashe zaben kujerar shugaban kasar da yi karo na biyar. Michael Kudusin na dauke da karin bayani. Sakamakon da aka tattara a yayin da masu zaɓe ke barin murumfunan kada kuri'a ya nuna cewa Putin ya samu nasarar lashe kashi 77 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada bayan da aka rufe rumfunan zaɓe a yankin Kaliningrad na yammacin ƙasar. Fadar gwamnatin Rasha ta bayyana wannan zaɓe a matsayin wata dama da al'ummar ƙasar za su yi amfani da ita wajen bayyana goyon bayan su ga matakin sojin da take ɗauka a kan Ukraine. a jawabin da ya gabatar a wani taron manema labarai a wannan litinin bayan wannan sakamako Putin mai shekaru 71 ya ce Rasha ba za ta mika wuya ga duk wata barazana ba a yayin da yake jinjina wa al'ummar kasar da suka ba shi karin wa'adi musamman ma dakarun Rasha da ke fagen daga a Ukraine. A waje ɗaya kuma Ukraine da ƙawayenta sun caccaki wannan sakamako suna mai bayyana zaben a matsayin na je kana yi ka a yayin da shugaba Volodymyr Zelensky ya bayyana Putin a matsayin ɗan kama karya wanda giyar mulki ke tasiri a kansa. Idan Putin ya kammala wannan wa'adi zai kasance shugaban Rasha mafi daɗewa a kan karagar mulki tun bayan katrin de Great a ƙarni na goma sha takwas. Yanzu kuma sai binciken kimiyya, inda a cikin makon da ya ƙare, wani binciken ƙwararru ya bayyana cewar yawan al'ummomin ƙasashe daban-daban na duniya zai ci gaba da raguwa har zuwa ƙarshen wannan ƙarni. Binciken ya kuma yi gargaɗin cewa za a samu ƙaruwar jariran da ake haihuwar su a ƙasashen duniya masu tasowa, saɓanin ƙasashen da suka ci gaba inda haihuwar jariran za ta samu koma baya, lamarin da zai haddasa gagarumin sauyi a tsakanin al'ummomin ɓangarorin biyu. tuni dai yawan haihuwa ya ragu kwarai da gaske a rabin kasashen duniya ta yadda ba za a iya haɓaka adadin mutanen ba zuwa mizanin da ake bukata kamar da yadda tawagar ɗaruruwan masu binciken ƙasa da ƙasa ta bayyana a mujallar the lancet ƙwararrun sun yi ƙoƙarin hasashen adadin yawan al'ummar duniya baki ɗaya inda suke amfani da tarin alkalmar haife-haife da mace-mace da kuma abubuwan da ke haddasa ƙaruwar jama'a nan da shekara ta hamsin za a samu karuwar kashi ɗaya bisa uku na yawan jama'ar kusar lokacin ƙasashen duniya kamar da yadda cibiyar da ta gudanar da binciken ta bayyana binciken ya ayyana samuwa da somaliya da tonga da niger da chadi da tajikistan a matsayin ƙasashen da ake sa ran su samu karuwar al'umma fiye da mizanin da ake bukata nan da shekara ta 2100 To da wannan rahoto na Abdulrahman Gamba Ahmad shirin mu zagaye duniya da ya saba waiwayar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka auku a makon da ya kare yake karkarewa a madadin baki ɗayan abokan aiki na nura do suleiman da na shirya tare da jagorantar gabatar da shirin daga nan sashen hausa da radio france international rfi ke yi wa masu sauraro fatan alkhairi.